يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansu da rahama a yau 22 ga watan rajab shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar 19 ga watan hudu shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na 119 wasu kuma nasu 120 wasu ma 121 daga farkon littafin zuwa nan a kuma wannan babi da muke ciki babi na sha uku babin fi bayanin kathrati turuqil khair babin da ke bayani a kan yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci hadisin da za mu yau shine hadisi na uku a ƙarƙashin babu anhu an dai karɓo daga sahabin annabi abidhar jundub ibn junada radiyallahu anhu allah yarda da shi ƙala ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce uridat alayya a'malu ummati an bujiro min da ayyukan al'ummata hasanuha wa sayyi'uha kyawawansu da munanansu فوجدت في محاسن أعمالها sai na samu cikin abubuwan da aka bujiro min na kyawawan ayyukan al'umma ta akwai al'adha yumatu an tariq abin da ke cutarwa da ake gusar da shi daga kan hanya wa wajattu fi masawi'i a'maliha kuma na samu cikin munanan ayyukan da al'umma ta suke yi akwai annukha'atu kuno fil masjid kaki da ke kasancewa a masallaci la tudfan wanda ake barinsa a fili ba abin ne ba rawahu muslim muslim ne rawaci wannan hadisi kamar da muka saba sahabin wannan hadisi shine sahabin annabi jundab ibn junada ibn sufyan yi masa alkunya da abu zar dan kabilar gifar kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke 'yan gaba-gaba wajen shiga addinin musulunci waɗanda suke sun yi rage-rage a kan sauran wanda suka biyo bayan su wajen karɓar kalmar shahada da taimakawa addinin Allah sahabi ne wanda yake da ratsin baki-baki a halittar jikinsa irin wanda ba haushe yake ce wankan tarwaɗa amma ba wankan tarwaɗa baki ba kuma e wankan tarwaɗa fari eh, akwai wankan tarwaɗa baki shi ma in aka tafi ta ƙala rawi bakin ne Eh. ina da tsaho gaggausa ne mai wato anin girman halitta allah ya masa yawan gemu sannan ina daga cikin 'yan gaba-gaba wajen gudun duniya da tsage gaskiya allah ya datar da shi da samun ilimi da kuma yin aiki da ilimin a ƙoƙarinsa na faɗar gaskiya bai tsoron zargin mai zargi muddin dai zai faɗi gaskiya to zai sake ya faɗe ta baya shakkar wani a kan faɗarta allah ya karɓi rayuwarsa a inda ake cewa arrabaza a lokacin halifancin Uthman bin Affan halifa na uku cikin halifofin manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 32 da hijiran manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sahabin annabi abdullahi bin mas'ud shine ya masa sallar gawa Allah ya ji kansa da rahama to wannan sahabi na annabi abu dhar jundab bin junada yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce alayya علي أعمال أمتي wa وسيئها an bijiran min da ayyukan al'umma ta kyawawansu da munanansu cewar da ya yi malamai suka ce abin da ake nufi da shi bayyanar da abu da fito da shi sarari da kuma nuna shi ga wanda bai san shi ba saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama an bayyana masa da ayyukan al'ummarsa a fili karara aka masa bayanin aikin al'ummarsa na ayyukan da suke aikatawa da gabbai domin abin da ke cikin zuciya allah ne ya kaɗaita da saninsa aiki kuma dama ko dai kai na ƙudiri ko kuma kai na gabbai to ayyukan gabbai malamai suka ce su aka nuna wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka bijiran masa da su kamar shigen yadda a yanzu ake iya bijirar da wani abu ta hanyar nuna shi a talabijin ko a allo ko makamancin haka kusan wannan aka kwaikwaya ake nunar da abu a cikin talabijin ko kuma ka gan shi a allo da za a nuna to bada haka manzo sallallahu alaihi wasallam an bijiran masa tun a wancan lokaci da ayyukan al'ummarsa wanda suke da bai sannan cewar an bijiran masa waye bijiran masa Allah subhanahu wata'ala wanda ke sana da ayyukan bayan to da haka abin nufi Allah ya nuna masa ya bayyanar masa ayyukan al'ummarsa kyawawan ayyukan da suke da munanan ayyukan da suke malamai suke cewa an ce al'umma abinda ake nufi da shi dukan wasu wanda suka haɗu a kan wani al'amari ko dai al'amarin addini ko kuma wani guri guda ya haɗa su ko kuma wani zamani ya haɗa su to ana kiransa al'umma za ka iya cewa al'ummar kano sakamakon zama a kano ya haɗa su za ka iya cewa al'ummar musulmi sakamakon addini guda ya haɗa su za ka iya cewa al'ummar ƙarni na kaza sakamakon zamani ya haɗa su saboda haka idan wani abu guda ya haɗa jama'a ya haɗa mutane to wannan su ake cewa al'umma so da al'ummar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka rayu a lokacin aiko manzo da ma bayan aiko shi har zuwa allah ya tashi alkiyamarsa duka waɗannan al'ummar manzo ne sakamakon sun zo a lokacin aiko shi domin shi ne manzo na ƙarshe to saboda haka al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama abinda suke aikatawa kyawawa da munana an nunar wa manzo shi an bayyanar masa da shi an bijiran masa da shi a fili aka ce kyawawan ciki da munanan ciki malamai suka ce abinda ake cewa kyawawan ayyuka suna dukkan ayyukan da suke kunshe da alkhairi sallah kyakkyawan aiki ce karatun ƙur'ani kyakkyawan aiki azumi kyakkyawan aiki ne sadaka kyakkyawan aiki ne magana ta ƙwarai kyakkyawan aiki ne duk abin da ka faɗa inda yana kunshe da alkhairi ko duk abin da ka aikata inda ya kunshe alkhairi to sunansa kyakkyawan aiki wannan shi ake cewa kyakkyawan aiki kuma ya ce har mummuna an nuna masa malamai suka ce to mummunan aiki kuma shine kishiyar kyakkyawa duk abin da yake kunshe da sharri to mummunan aiki ne ƙarya mummunan aiki ce hasada mummunan aiki ne kushe mummunan aiki ne zalunci mummunan aiki ne duk abin da yake ɗauke da sharri to wannan abin mummuna ne to an nuna manzo sallallahu alaihi wasallama ire-iren ayyukan da al'ummarsa suke kyawawan ciki wanda suke dauke da alkhairi da munanan ciki wanda suke dauke da sharri a wannan gaba ana mana bayani na tsinkayar da Allah subhanahu tsinkayar da Allah subhanahu ta'ala yayi wa manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da ayyukan al'ummarsa a matsayin wani gagara koyo mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala yi yau manzo domin al'ummarsa ko ta iya sahabbansa da ya rayu a cikinsu ba kaɗan ba ne a ce a nuna maka kyawawan ayyukan da suka yi da munana in ba mu'jiza ba gamewa da ganin ma sai ya ishe ka ko sannan kuma a wannan lokaci ba irin lokacin yanzu bana za ka ce eh technology ya ci gaba E, ai an nuna masa ne a cikin talabijin ko an nuna masa ne a handset ko a ipad ko a waye ko a waye duk ba su saboda haka allah subhanahu wata'ala tuni ike da wato ainihin monitor din nuna wa manzansa abubuwan da ya so nuna masa tun kafin bature ya monito dinsa na nuna abin da yake so ya nuna ko to saboda haka wani na nuna mu'ujiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam da matsayi da Allah ya masa na nuna masa da tsinkayar da shi wasu abubuwa da Allah su subhanahu wata'ala ya kaɗaita da sanin su don hakan ya zama mu'jiza gare shi kuma al'ummarsa da suka san haka sami ilimin abin da aka aiko shi da shi sannan wannan gaba ta wannan hadisi tana sanar da mu cewa ayyuka da bayi suke sun kasu gida biyu akwai kyawawa akwai munana wanda ya kunshi alkhairi shine kyakkyawa wanda yake kunshi da sharri shine mummuna manzo yace fa wajadtu fi mahasini a'mali hal adha tumatu an tariq sai na samu cikin ayyukan al'ummata da aka bijiran min aka nuna min aka bayyana min da su akwai batun kawar da abin da ke cutarwa daga kan hanya al'adha da aka kawo a wannan gaba malamai suka ce abin da ake nufi da shi duk abin da zai cutar shi ake cewa adha da kuma aka ce tumatu ane tsare abin da ake nufi da tumatu nesantar da abu da gusar da shi da sa shi wata shiya daban da inda yake ma'ana ɗauke abin da zai cutar a kawar da shi daga tsakiyar hanya ko daga gurin wucewar mutane shi ake cewa imatsatul adha shi abin da aka kawar wanda zai cutar din al'adha shi kuma ita kuma kawarwar ake cewa tumat ko imatsa kawarwa gusarwa ɗaukewa matsarwa duk za ka iya faɗar haka kamar abin da ya shafi ƙaya da taka ta zai iya sa ta soki mutum kamar abin da ya shafi kwalaba da za ta iya yankar mutum kamar dutse da za ka iya tuntube da shi ya fasa ma kafa ko ya karya ka kamar kashi da zai iya sokakka kamar kashin dabba da za ka iya takawa ya bakanta mare ko na mutum ɗin ma wasu lokuta idan aka samu wanda bai san wato darajarsa ba bai san illar yin haka ba sai ka tara a hanyar guce mutane ya zuwa ya tsuguna wanda haushe yake cewa tuntuban kashi ba min bai fasa kafa sai dai ban haushi ko eh tuntuban kashi bai fasa kafa sai dai ban haushi kafa ka kalau da kataka amma dai ka cika da haushi fiye da ruwan da ya fasa kafa ba da jin ciwo to kawar da duk irin wannan abubuwan ko kusa dan an taka za ta iya sokar mutum ta masa illa to kawar da su da ɗauke su da gusar da su daga hanyar wucewar mutane shi ake cewa imatsatul adha wannan ai aikin gabbai ne ko ba aikin zuci ba ne shi sa malamai suka ce an bijiran masa da ayyukan gabbai da al'ummarsa suke kyawawa da munana ya gani saboda haka gusar da kazanta gusar da abin da zai cutar daga kan hanyar mutane ɗaya ne daga cikin kyawawan ayyuka da aka nuna manzo aka bijira masa da su a wannan bijirarwa da aka yi masa to ɗauke abin da zai cutar da al'umma daga kan hanya halayya ce da ɗabi'a daga cikin halayen da addinin musulunci ya zo da su ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un imani sashi ne wani bangare ne wani yanki ne daga yanki yanki da ake da su na imani kamar yadda ya bayyana izo a fili sarari karara cikin hadisin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wanda imam bukhari da muslim da wasu suka rawaita manzo yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani yanki yanki bangare-bangare kashi-kashi har kashi saba'in da ɗoriya ne a wani lafazin sittin da ɗoriya manzo yake cewa mafi ɗaukakar yanki mafi ɗaukakar kaso na imani furta la ilaha illallah sannan sai manzo yake cewa mafi zama ƙarshen ƙasa kuma koma baya in an kwatanta da mafi ƙoli a wajen ayyukan imani shine gusar da abin da zai cutar daga kan hanya imatatul adha an tariq sannan sai manzo yake cewa wal haya ushubatu min iman mi iman min iman haka kunya ma wani bangare ce wani sashi ce wani yanki ce ta imani saboda haka imani ya shafi fada da harshe ya shafi aikatawa da gabbai ya shafi kudircewa da wato sawa a rai kama kunya da ba mutum za gani ka gane ga shi akwai kunya a jikinsa ba ko a wata gaba daga cikin gabansa ba to saboda haka wani hadisi sai ke sanar da mu cewa wanda duk ya ɗauke abin da zai cutar da al'umma da kan hanya ya aiwatar da wani sashi na aikin imani halayyar imani da ke tare da shi da ɗabi'ar bibiyar abin da imani ya ce a yi ya yi aiki tare da shi har an gani a aikace saboda haka malamai suke cewa asalin bigiran imani shine zuciya karba a rai kudurewa a zuci daga inda wannan kudiri na zuci ya karfi ya girma ya kasaita to kuma sai yana so sai ka gan ya bayyana a gabbai sai ka gan ya bayyana a kan harshe to daga cikin bayyanar imanin da ke zuciyar bawa ne da ke cikin zuci abin ne a rufe in yana so shi ne kake gani ba zai iya ganin abin da zai cutar da al'umma akan hanya ya wuce ya bashi bai ɗauke ba in ku kaga ya wuce to alamar raunin abin da ke cikin zuciyarsa na imani su haka wannan ɗabi'a wannan halayya wannan kyakkyawan aiki daga cikin kyawun ayyuka abin wanda yake da girma a wurin musulunci kuma na yake sanar da mu al'ummar musulunci al'ummar musulmi musulunci babu abin da ya rage domin bayanin abin da zai cutar akan hanya gashi yanzu ake filla fillarsa da bayaninsa ga matsayinsa ga kuma kasancewarsa kyakkyawan aiki sannan har wa yau wanda ya kawar da abin da zai cutar da al'ummar musulmi da kan hanya ko bayi daga kan hanya to zai samu sakayyar allah subhanahu wata'ala da lada a kan wannan aikin da i kamar kusan kwatankwacin wanda zai sadaka da wata dukiya don manzo ya kirga gusar da abin da zai cutar da kan hanya daga cikin ayyukan sadaka wanda duk ika wanda abin da zai cutar da wani to ya yi sadaka zai samu sakayya da lada irin kwatankwacin wanda ya yi sadaka kuma ina daga cikin haƙoƙin da hanya take da shi a kan al'ummar musulmi daga cikin haƙoƙin hanya ka ɗauke abin da zai cutar da al'ummar musulmi a kan hanya ba ka gani ka kau da kai ba ko kuma ka zama dalilin ma ajiye shi ko kafa shi a ƙarƙashin wannan gaba ne malamai suke bayani kamar da muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansu da rama yake cewa malamai na cewa da wata dabba za ta zame ko wani mutum zai zame a sakamakon wani abu da zai cutar ko yake cutarwa da wani yayar kamar bawon ayaba da kansa a zame kamar wani kwallo da taka shi zai sa mutum ya ɗan dungure ko ya ci da baka to idan mutum ya jefar da wannan da gangan da ganganci a kan hanya wani ya zame ko dabba ta sami illa ya zamanto mutumin da ya taka da ya zame sai ya karye bal ko dabbar da ta taka sai ta karye bal to hukunci zai dawo kan wanda ya jefar da wani abin sai ya ɗauki biyan haƙƙin abin da zai dawo da wannan bawan allah gabarsa daidai idan karayar ba za ta ɗoru ba sai an je asibitin ƙashi ya kwanta an caje shi kuɗin ɗori da kuɗin kwanan asibiti to shi zai biya da na ganin likita da na waye da na magani kaf za a tattara a yi masa kuɗinsu a ce to kai da ka jefar da ayabar da ya taka ya kare da gangan wanda nan ba gurin jefar da yawa ne ka jefar to za ka ɗauki wannan nauyi sai ya biya wannan zai sa ba za ka rika samun yadda irin wani abin ko ta ina ba in dabba ce sai an wato ainihin dora ta abin da mai dori ya ce za a biya shi sai ka biya in ku dalilin haka da ta kare jini rika zuba ba ta tsaya ba jini bai tsaya ba kan akai a iya shawo kan abin ta mutu to za ka biya mai dabba dabbas malaicin abin ya kai ga kisasi sai ya maka kisasi in wanda za a ce ka biya wani abu ne da zuwa to ainihin kawar da wannan abin ko kuma ce an dan karɓi wani abu da zai iya zama sassauci to sai ka biya bangaren abin da ya shafi diya ba kisasi nake cunce ba diya diyar abin da ka lalatar cewar kaza ne zai bayu a gyara wannan matsalar ko a kawar da ita to sai ka biya saboda kai ka jawo faruwar haka saboda haka tsarin koyarwa addinin musulunci ba daidai ba ne mutum ya zama ya yadda abin da zai cutar da al'umma ko kuma yana musulmi ya ga abin da zai cutar ya wuce ya bar shi bai ɗauke ba ko bai kawar da shi ba manzo ya ce wa wajattu fi masawi a amali hannu kha'a ta kunu fil masjidi la sannan na ga ko na samu cikin munanan ayyukan da al'umma ta suke aikatawa da aka bijiran min da su aka bayyana min da su aka nuna min akwai batun kaki majina da ake wato anin tofarwa a masallaci ba tare da an binne ba a lokacin su manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da ma bayan lokacin su kafin abubuwa su sauya su zama yadda suke a yanzu za ka da masallatai da ƙasassu a cikin masallaci ba tare da an yi daɓe ko kuma tayil ko kuma siminti ba dan dagarya ƙasa da ƙasa ne ita ce a cikin masallacin za ka tara wani yashi ne wani kuma a ƙasar ce kawai illa kawai saboda shiga yau da kullum ta daɓe sannan sai kuma shimfidar da ake a kai in za a yi sallah to a tsarin kwaro addinin musulunci idan masallaci irin wannan ne dalili sa ka fitar da kaki tun za ka tofar za ka tofar a inda za ka tona ka binne in kasa shi a ƙarƙashin ƙasa shi kenan ɗabi'ar ƙasa tana sauya al'amura abubuwa tana cinye su ta mayar da su kanta sai ka nemi wannan abin zuwa lokaci ka rasa ka bayar da ɗan adam da ake binne binnewa ka buɗe sai ka tarar ba shi ba dalilinsa ta cinye sassan jikinsa to wannan shine abin da yake akwai a da a yanzu da aka samu canjin al'amura da har za ka iya tahowa da tishu ɗinka imma ta aljihu imma kuma ka yago a wace ba ta aljihun ba ka sa aljihu to yadda ka ɗauko tishu ɗinka ka tofa a ciki ka naɗe za ka iya sa baka aljihu sai ka fito sannan ka jefa wannan bai buƙatar cewar ka yi kaki ka tufar a cikin masallaci wannan bai mata so ba saboda haka manzo yake cewa an nuna masa a wancan lokaci da aka nuna masa cewar daga cikin miyagun ayyuka da akan iya yi a cikin al'ummarsa akwai batun tofar da kaki majina a cikin masallaci wacce ka fato daga hanci ce ko ko wacce ka kako daga makogwara duka sunansu abin kyama kazanta abin wato kyankyami a cikin gurin ibada saboda haka da ya ce wacce ba a binne ba kagan aka binne hukuncin ya sha bamban da wacce aka bari a fili ana iya gani a wato ainihin shi da cewa eh, majina ce wannan aka tofar ko kuma aka kakar to nuha'a malamai suka ce shine majinar da kan fita daga kirji ko kuma ta hanci sakamakon wato anin mura ko kuma a yanayi na yau da kullum bukata ta fita ta kama za ta fita to wannan shi ake ce nuha'a ko a ce nuhama ko busaka saboda haka ko ma dai wanne ne kaki ne a majina ce to ba daidai bane a musulunce mutum wato anin ya kakar ya tofar a masallaci mummunan aiki daga cikin miyagun ayyuka da mutane kan yi imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama yake cewa zahirin wannan hadisi game da wannan muni na aikin wato tofar da majina a cikin masallaci da zargi da aka yi ga wanda yi cewar mummunan aiki ne bai keɓanta kawai ga wanda ya kakin ya tofar ba ya ce a'a duk wanda ya ga kakin a cikin masallacin ko shi ya tofar ko ba shi ya tofar ba amma ya bashi bai gusar ba da wato binnewa ko kuma kankarewa to hukuncin wanda ya tofar shi ma ya shafe shi to kamar yadda wancan ya kazanta shi ma ya gamsu da ya ga wannan kazantar ta ci gaba da zama a kazantar ta a cikin gurin ibada Allah. haka haramun ne mutum ya tofar da majina a masallaci domin tana daga cikin miyagun ayyuka ƙazanta gurin bautar allah maimakon abin da yake a shari'ance a share shi a tsabtace shi a ƙansasa shi to kuma sai aka kishiyar haka to ne daga cikin munanan ayyuka da musulunci ya haramta ya hana a game da abin da ya shafi cikin masallaci malam salimul hilali salim bin idil hilali allah ya ji kansa da rahama ba dan ya mutu ba shi ma yake cewa batun abin da ya shafi masallatai a yau a halin da muke ciki yanzu idan aka samu an tofar da majina a ciki ko an yi kaki a ciki to ba batun abin ne ba ne saboda yanzu babu ƙasa a cikin masallat inda ba ƙauyuka can ƙauyen ƙayau da za ka sami irin wannan bon lokaci yanzu saboda haka batun a ce abin ne ba abin ne abin a batu ne na a wanki ko a sa abu a goge ko kuma ya riga ya bushe a kankare a tabbatar da an tsabtace to shine abin da ke akwai na hukunci yanzu saboda haka wanda haka ta faru ya yi ko da misali wani za ka tarar ba kakin yake da nufin wato zai tofar ba gyaran miya ce na bada <clears throat> sai kuma wato da yake bakin sa bude sai ga abin ya faɗo to wanda ya wannan ba da ganganci ba to in ya gani ya tabbatar da cewar wato an ya tsaftace ya goge ko ya share a sa tushu ko kuma a sa wani abu da za a goge yanki ko tsumma ko makamancin haka in ya riga ya bushe ma'ana majin ta riga ta bushe to a kankare a tabbatar an tsaftace ba a batta ba to wannan hadisi a wannan gaba ina sanar da mu cewar hadisin nan dalili ne a kan cewar yin kaki da tofar da shi a cikin masallaci laifi ne da sabo da wanda ya yi shi zai samu wato ainihin zunubi a gurin Allah tunda manzo ya kira shi mummunan aiki to mummunan aiki kuma sakayyar sama da kyauci sabanin wanda ya gabace shi kawar da abin da zai cutar da aka ce kyakkyawa ne shi kuma sakamakonsa kyakkyawan sakamako lada ne so da aka to shi kuma wannan sabo ne wanda ya shi zai cancanci zunubi a sakamakon saban da yi. sai abin da hadisin yake koyarwa malamai suke cewa hadisin yana koyar da mu cewar abin da ya dace da bawa musulmi ya yawaita ayyukan alkhairi ya kuma nisanci ayyuka na sharri kenan daga cikin ayyuka na alkhairi da bawa zai ya samu lada wanda ya sa malam imamun nau ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi akwai kawar da abin da zai cutar da jama'a akan hanya akwai gusar da abin da yake na ƙazanta daga cikin masallaci in ka gusar ka samu sakayya da lada in ka bari a samu zunubi an fahimta ko can ma in aka gusar a samu in aka bari imani ya ragu kuma wato ainihin an ci baya ba a ci gaba ba sannan wannan hadisi ina kwadaitar da mu da zaburar da mu akan mu zama masu martaba guraren ibadar Allah da tsabtace su daga dukkan abin da zai kazanta su wanda shi ma irin wannan salo ko wannan halayya ta kawar da abin da zai kazanta masallaci ibada ce mai girman gaske tunda lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai matar da take share masallacinsa da kawar da dukkan wasu tsinkaye ko gusar da abin da ya shafi yana ta gizo-gizo da abin da ya kama da haka da share kura ko makamantan haka sai zaman to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga baya ta. wanda an saba za ta zo ta share masallacin su manzo sai ke tambayar ni ina baiwar Allah take share masallacin nan ta manzo Allah ai ta rasu ta rasu to akai ni masallacin ta akai ni kai kabarin ta ya kamar irin wannan za ta rasu ba sanar da ni saboda matsayinta a gurin Allah da matsayin tagur manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu idamu da gurin bautar Allah mutum ne mai daraja wanda manzo ya faɗi cewa daga cikin mutane bakwai da za wa inuwa al'arshi rana alkiyama da babu wata inuwa an ba na inuwa ba akwai mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci mai rataya da masallaci damuwa da abin da ya shafi masallaci raya shi da ibada kawar da abin da zai kazanta shi ka abin da zai kansa shi da kimanta shi da martaba shi wanda ko zai share abin da zai cutar a masallaci ko kuma zai kazanta masallaci zuciya zuciyarsa tara yi da masallaci ta ta'allaka da masallaci ta ratayu da shi in bai ratayu da masallaci bai damu da shi ba ana sai ta tafi wani gurin can ba nan ba ya je yi abin da zai yi na kyautata gurin da martaba shi da share shi to saboda haka ita ma ibada ce mai girman gaske da martaba da matsayi wanda duk ya tsayu da kawar da abin da zai kazanta masallaci ya tsayi da abin da zai kansasa shi da wato tsabtace shi to ya tsayu da yin aikin da zai samu inuwa al'arshi a ranar alkiyama wanda ko aka sashi a inuwa tun filin tashi alkiyama kai ka san in an gama komai makomarsa kyakkyawa ce to tun daga nan alama tana nuna cewar ina da kima daraja da martaba a gurin Allah masu martaba daraja a gurinsa kuma ranar alkiyama aljanna yake kai su Allah ya samu dace sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa kawar da abin da zai cutar da mutane ko ya cutar da dabbobi daga kan hanya sadaka ce kuma halayya ce daga cikin halayen imani ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un muminai to da aka yin sa ina nuna ƙarfin imanin mutum watsi da haka ina nuna raunin imani na wanda ya watsi da haka abinda muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fi mana ala alihi wa wa ala wannan mai tambayar yake cewa kwano nawa ne zakka alkama buhu takwas da aka noma lokacin rani abin da ya shafi zakata hatsi kamar da yanayin ya ce buhu takwas idan buhun irin mai cin kwano arba'in ne to idan ka kirga shi zai baka kwano 420 uku kai ashirin arba'in sau takwas zai ba da ashirin. to kuma dama idan ya kai kwano 300 ne zakka take hawa kai kaga har ya ma dora da ashirin kuma kwanan ba na bogaji ba ba kuma ɗan ƙaramin wato kwano wanda za cewa rabin kwano ba a kwanan shari'a wanda yake daidai da mudannabi hudu da shi ake lissafi ba da na bogaji ba ba kuma na karamin kwano da ake cewa rabin kwano ba saboda haka idan abin da kai wato ainihin zakarsa ya kai zakai kai nomansa ya kai ya dora a kwano 300 ko ya tsaya a iya 300 to za ka kasa shi idan noman rani ne za ka kasa shi gida ashirin sai ka ɗauki ɗaya bisa ashirin ɗin nan sai ka bayar idan kuma noma ne na damuna da shayar da wannan wato ainihin hatsi ruwan sama ne jigo to za ka bayar da ɗaya bisa goma an fahimta ko to da haka in noman rani ne ɗaya bisa ashirin idan noman damuna ne ɗaya bisa goma idan kuma ka shayar da shi da wani abu daga bangaren noman rani kuma an shayar da shi da ruwan damuna damuna ta taho karewa ka fara sai damuna ta kare ya zama sai ka karasa da shayar da shi da yi masa ban ruwa na inji da ake da sauransu ya zama kamar na damuna na rani to za a kalli wanne ne ya farin jaye idan shayarwar da ruwan damuna ya masa shi ya farin jaye kai karar shekai to za a riskar da shi da bangaren shayarwar damuna ne idan kuma abin da kai shi ya fi yawa to za a ɗauka kamar noman rani ne an fahimta ko yawuwa wannan kuma yake cewa matafiya ne guda biyu suka samu kansu ba su yi magarba ba ba su yi isha'i ba sai ɗaya daga cikinsu ya riga ɗayan yin alwala sai zamanto har ya yi sallar magarba ya idar ya fara isha'i sannan ɗayan ya zo ya same shi sai ya bi wato ainihin sallar isha yake cewa a biyan ƙarshe to mai yiwa da shi da wancan ɗin ma duk gaba ɗaya sun bi mazauna ne don ka jana a biyan ƙarshe to mai hudu ce kenan an fahimta ko da haka to idan dukkan sun bi wato ainihin mazauna to magana ce ta za a cika sallah ba magana su kasar to shi wancan da ya zo yi magarba kuma ya zo ya shiga isha aka yi da shi shi sallah gare ba wata matsala wanda ya zo daga bayan nan izo zo ya shige su suna cikin sallar Isha a biyun karshe to idan aka gama biyun nan zai ciko wasu biyu domin koyi da limaminsa inda ma juyi da limamu da yutamma biyu, an san iliman da dan aiko da shi kuma raka a hudu kai kuma yanzu biyu ka samu a hudun da to za ka ciko biyu sai kai sallama in kai sallama ka gama nafila za ka tashi kai magarba kai isha'i an fahimta ko yawwa saboda a tsari na korwa addinin musulunci magarba tana riga isha'i da haka manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da arna suka shagaltar da su daga sallar la'asar har magarba ta shiga manzo da ya zo aka ikama sai musu la'asar sannan sai magarba malamai suka ce wannan yake cewar koda sallah lokacin ta ya fice to aka zo na wata sai an yi waccan da aka ce ta zaka fara yi sannan ka yi an fahimta ko musamman da ya zama da lokacin zaka sallaci wani dan a lokacin ta su da ka in yayi yayi nafila sai tashi ya magarba ya kuma yi isha'i ruwansa tun da shi zai isha'in shi kadai ya yi ta raka biyun sa a matsayinsa na matafi magarba kuma ya ta kamar take tun da dama da matafi da mazauni ta dubbai ɗaya Allah ya samu dace na ko salam an cika saboda to sai aka zo bayan a fara to yana ake fara ana fara wani daga can bangaren da kuma ya ce idan aka zo aka tarar da sahun farko da suke bayan liman ya cika za a fari sahun da yake bayan na liman sahun da yake bayan waɗanda suke bayan liman sahu na biyu daga ina ya kamata a fara shi za ka zo daidai santar liman in ka so ka bangara bangaren damansa don ka samu falalar hadisin da yake cewa allah da mala'iku suna salati ga bangaren daman sahu an gani abin da yake dama a sahu to ana kinta ta ita daman ne daga inda liman yake zuwa farkon damansa zuwa bango bangaren daman daga inda yake bangaren hagunsa zuwa bango bangaren hagun an fahimta ko to haka idan ka tashi za in kai kai kadai ne ko kuku biyu ne kawai sai ku zo daidai santar liman in kun so ku dan karkata bangaren dama dan ku samu fallar wannan maganar kuna bangaren daman sau amma ba daidai bane ku tafi can bango ku tsaya a can wani kuma ya zo nan daidai bayan liman ya tsaya a zo a samu gibi tsakanin waɗancan mutum biyun a can mutum biyu a nan wasu na cewa su za su rufe bayan liman wasu kuma can suna cewa ai an ce daman hagu ana yawa daman hagu salati to ai da wanda ya tsaya daidai nan santar liman bangaren damansa da wanda ya tafi can bango farkon dama duk a dama suke an fahimta ko to da ba daidai ba ne a tsitsin kasahun wasu tafi can wasu tsaya nan a ku taho nan din a daidai tsakiya gurin liman din ku tafi har wasu zo su cike daman a kuma samu wanda za su cike hagu shine abin da yake daidai eh. ka auna da karamin da suke auna a nan su saya a yadda ake siya a nan abinda ka samu daga na baugajen ka riba ce ba raba ba ce riba ce eh.

haƙƙi ne a kansa ya biya wannan bashi to gashi mun samu kanmu ka cewa idan ka ja nefa za ka biya in ka ja ruwa za ka biya to sai zamanto mutum ana bin sa bashin ruwan da ya sha ko wutar da ya sha sai ya rasu shi ma daga cikin bashin da shari'a take bukatar a biya ko ruwa ta sha a ruwa ba ta sha ba haƙƙi ne ka biya ina nan sunansa haƙƙi in kuma su ne ba su cika haƙƙinsu ba to wannan kuma wani abu ne da kai sai su biya ka haƙƙinka idan ka sauke naka kai dai abin da yake akai ka biya na haƙƙinka su kuma ba su baka yadda ya kamata su baka ba to za ku hukunci za a biya maka haƙƙinka maimakon kai ka tafi da nauyi gwara a ce kai za a dawo da kayan an fahimta ko eh wannan shine abin da ke akwai galibi abin da yake faruwa da mu muke jin cewar kamar wannan ba komai bane ganin su kansu ba su tsaye da haƙƙin nasu in an ce misali in ka sha wuta a wata za ka biya dubu biyu to sai watan ma ya zama ba a kawo ba kuma a kawo maka bil ko sai ga to bil ɗin na me an ce an ka sha wuta kuma baka sha ba to sai zama abin ba kan gado wani watan ka sha ta awa ashirin wani watan ka sha ta awa biyu wani watan kama rasa gaba ɗaya kuma dubbin ina zuwa kuma iri ɗaya an fahimta to shine kwakiyar da take ciki su sun kasa tsayawa da haƙƙinsu su ma kuma mutane suna jin cewar ai in ka sha nefa dan ana bin ka haƙƙi baka biya ba ai kuɗin mu ne dama waye ga maka in haka za ta faya ban ba zai dore ba an fahimta ko haƙƙi ne kowanne ka biya eh, su kuma su tsare haƙƙinsu su ɗasi abin da ya kamata eh, Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik